بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وجدنا آباءنا لها عالمين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا للحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجرمين فجعلهم جهازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم فسلوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم انكفوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفنكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل الله ونرمك على مدرك تنسلكي وجدتم تالكي وان دي جاب آدم مرضا وانا يمنشي نتبس وانا رمضان jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala cikin ganin damar sa ya tara mu cikin masallaci da tara albarka masjidul ansar da zan gudanar da tafsirin alqur'ani mai girma kamar da muka saba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu kan daidai ya nuna mana gaskiya ya babu yin bi ya nuna mana fata ya babu ikon cewa. jiya mun soma da tarihin annabi Ibrahim alaihi salam da kissar gwagwarmayarsa da mutanensa maka yi bayanin wane ne annabi Ibrahim alaihi salam wajen tauhidi da aqida ya yayi gudanar da rayuwarsa a matsayinsa sa da ne shi kaɗai wanda Allah ya turo shi ga duk duniyar da take cikin duhu ya so ma kira mahaifinsa ya kira mutanensa zuwa kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da barin bautan gumaka su kuma sun tabbatar masa ba su da sha'awar haka har suka ce wajadna na da abidin ba mu da amsar tambayar da kai mana cewar me yasa muke bautata wa ɗan gumaka amsar ita ce mun samu iyaye da kakanni mun bi tafarkin su kuma duk mutumin da yake so ya baka wahala a wajen da'awa wannan shine abin da zai kama. ana tambayar ku wannan abin da kuke bautatawa yana amfanar ku ko yana cutar da ku ba su ba da amsa ba da sun ba da amsa da sun ce yana amfanar da sun ce a'a baya amfanar ku, amma sun su ce yana amfanar mu baya amfanar mu kai ba ruwanka mun tarar da iyaye da kakanni akan wannan tafarki ga mu mutum da kai wanda Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma su da dama yakan wutantar da hankular masu irin wannan tunani law kana aba'u la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko sun sani iyaye da kakannin da suke cutiya da su ko ko jahilin da musan komai ba ko kuma ba sa kan shari'a. da suka gaya wa annabi ibrahim alaihi salam irin wannan maganar Kada sai ya ce musu. Ƙọ́lẹ̀ da ƙọ́lẹ̀ kuntum antum wa Kada Ali Ibrahim ya ce musu. Yana son ku yi tunani da kewa, Ali Ibrahim salam. matashi ne, na farko ke da matashi, na biyu shi kaɗai da musulmi. dukkan al'ummar da yake kira ba mutum ɗaya wanda yake tare da shi a kisa, kai bal duk duniya ba wanda yake tare da shi a kisa. yanzu ku dubi irin courage irin karfin hali irin jarumta wanda matashi wanda ya tabbatar cewa shi ke kan gaskiya kusan jama'a yawanci abin da yake rudan mu shi wani zubin kana ganin ga gaskiya ƙarala amma idan waɗanda suke binta kaɗan ne sai ka samu discouraged wani lokacin za ka ga cewa ga gaskiya ƙarara waɗanda suke tabbata sun fi yawa sai ka rika gani cewa hanya wa'ancan su ne ba su suke kan gaskiya ba ba ita kuma sunan ubangiji Allah subhanahu ta'ala babu ruwanta da yawa babu ruwanta da kaɗan hasibi ma sulukan alkur'ani mai girma kaɗan su suke kan gaskiya kullum wa sharibu minhu illa qalilan qalilan ma tazakkaru qalilan ma tu'minu wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah walakin akthara an-nasi la ya'lamun yawanci yawa su suke kan fata kaɗan su suke kan yi. kai yanzu ko ka dawo yawan musulmin duniya baki ɗaya nawa ne kwata-kwata biliyan duni da wani abu ko biliyan uku ba kai ba mutum nawa ne akan doron ƙasa biliyan takwas zuwa tara biliyan biyu su ne musulmi biliyan shida da wani abu dukkan su ba musulmi ba ne wannan kuma bai hana musulunci ya zanto shi da addinin gaskiya ba saboda haka annabi ibrahim alaihi salatu iya da courage iya da karfin hali kuma ma nan kai ta kira zuwa ga Allah subhanahu wataala irin dabi'ar da ya kamata ya san ta kana da ita kai dai ka tabbatar cewa kana da gaskiya tattaro hujjojinka ka tabbata kana kana da gaskiya kai kokari ka nema wa abokan hamayyarka dalilai ko da ba su da shi idan ka tabbatar babu to ma da tsaya kan gaskiyarka kuma kar ka yi shakka annabi ibrahim alaihi salam duk da cewa shi kadai ne duk da cewa shi kadai ne musulmi a wannan lokacin da suka ga mishi wannan cewar mu ta farki iyaye zamani kana sai ya ce su laqad kuntum haqiqatan labari ko dan nan kun kasance antum wa aba'ukum da ku da iyayenku da kuke tuciya da su fi bararin mubi kuna tabbata niyya ko matattu ne kuma ba za ki yi musu ba gaskiya ya faɗa suna kan suna kan daidai ne suna kan gaskiya ne suna kan bi suna kan batun sai ce da su to iyaye da kakannin da suke tujiya da su suna kan batun kuma da kuka bi su kuna kan batun yanzu sai ku nemi shirya to wannan maganar da ya gaya musu ka san yaro ko matashi ya gaya wa datti to kana kan fata matsala shi a gudunsa kuma irin wanda muna yawan samun sa tsakaninmu za ka ga babba yana aikata kuskure karami ya gane gaskiya amma bai isa ya ci kuma idan ka kyale shi zai ci gaba da tafiya kan batan to annabi ibrahim alaihi salam yana nuna maka jara'a iyaka kai a matsayin ka na karami wanda ke kan gaskiya ka nemi usulubi mai kyau wanda za ka isar da sako ba tare da ya cutar ba wanda za ka isar da sako ba tare da aka fahimce ka da kuskure ba an taɓa samun a maiduguri inda muka karatu an taɓa samun wani malamin malamin addini ne kuma mutumin suna amma yana yana shan sigari an gane ko yana shan sigari kuma da mummuni a san mutanen sudan sun dan saba da irin akwai wani abin da akwai suke sawa a laifinsu na ƙasa ana kiransa alqat ban san me sunansa da da Hausa ba to za su sa zai sa wani abin da ga ya dan kumbura haka suka ga yana tsotsa shi ma yana matsayin taba turan nan muna tare da wani ɗalibi ne daga cikin ɗalibai wanda ke shi tun daga gudun ya so maɗa wasa wannan abin da malamin yake yi baya masa daɗi malamin ba yana shan taba a fili ba amma amma kaga mutumin da yake shan taba ai ka sai yana shan taba malam kawai sai ya rubuta lita malam tare da girmamawa eh, tare da ƙauna da so Allah subhanahu wataala ya ce kaza ya ce kaza irin wannan abubuwan suna fitowa manzara su alaihi ya ce kaza bai rubuta sunansa ba kawai sai ya je ya ajiye wa malami yana karantarwa kawai kafin malamin ya ankara ya tusa masa cikin cikin littafinsa malamin nan da yake mai hankali da kuma gida ya karanta kuma bai san waye rubuta ba kuma bawan Allah nan sai da ya canza hannun rubutunsa kaga hikimar kenan in kana gane shi a gane shi ai an samu matsala ya zo washe gari sai ya zo yana buɗiya wani cikin ku ya ban nasiha kuma in sha Allah daga yau zai amfani da wannan nasiha to saboda haka idan kana ƙasa da wani wanda yake sama da kai yana yin laifi kana da hanyoyi da yawa na hikima wanda za ka isar mai da sako ya fahimce ka amma in ka zo kana zaki shi kana tsine mishi kana tona mishi asiri kuma haga wannan faɗa za ku yi shi kuma ya fi karfin ka annabi ibrahim alaihi salam yace laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin da ku da iyaye da kakanni kun kasance akan fata bayyananniya to wannan magana ta musu zafi sai suka ce قالوا أجئتنا للحق أم أنت من اللاعبين قالوا سيسكتي أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين kai Ibrahim wannan maganar da kake yi shin ka zo mana ne da gaske kuma da gaske kake isar da wannan sakon ko kana wasa ne a nan ba wai suna tambaya ne su gane da gaske wannan abin da ka zo da shi gaskiya da daga Allah ba wai suna son haka ba a'a magana ce da tai musu tai musu yi musu tai musu zafi kana mana wasa ne ko da gaske kike dawa idan da gaske ne to mu ma mu san irin usulubin da za mu bi da kai idan kuma wasa ne mu ce ke yaro ne yarinta ne ke damun ka saboda irin wannan usulubin da ka zo mana ba wanda ya taba mana irin wannan qala sai ce قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين الله أكبر وتبعنا إذا كان سنتقوى الحوار الهادي نعم. جايي يأتنو قواح ما لك كرنتا كيف سوشن النبي إبراهيم عليه السلام شيء أهبر هجة لدي شيء ما حياتي هكذا شيء تازوي هكذا بيسو بس باش عمسا هكذا ya tambaye su yace ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifu ba ba shi amsa ba zaka ce ba ruwanka muna bin tafarki iyaye da kakanni haka ne yanzu su ma sun tambaye shi ajiktana bil haqqi anta am anta min al-la'ibin ka zo da gaskiya ko kana wasa ne bai ba su amsa ba Inda ya ba su amsa da ya ce to da gaske nake yi ma da wasa ba ko kuma a wasa nake muku ko yi hakuri to bai ba da amsa ba kuma tambayar da suka yi masa tambaya ce bai sa mutum fushi kuma bai yi fushi ba inda ya yi fushi da ya yi ƙoƙarin ramawa kansa amma an kaji amsar da ya bayar shi ba abin da ya dame shi da awa ne kawai su sun sauka layi sun fita a tsari amma shi yana nan yana dawowa da su kan tsari mu jayayya muke yi akan wane ne Allah gaske wa ya cancanta ku ta masa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba annabi Ibrahim alaihi salam wajen iya ba da hujja yace wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum wa'ancan hujjojinmu ne da muka baiwa annabi Ibrahim akan mutanen mutanensa duka ya gama da su idan ka koma cikin suratul baqara an rama jamana ai yayi jayayya da namaruzu ai yayi jayayya da shi alam tara ila alladhi إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهج الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yayi tsayayya da sarkin garinsu na maruzu shi na maruzu yana da awar cewa shi Allah an gane hmm. babban sarki ne mai iko yana da awar shi Allah annabi ibrahim alaihi salam ya ce ya kai ba Allah bane ka bautata wa Allah da ya halice ka alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allah al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت sai suka so majayya annabi ibrahim alaihi salam ya ce masa mahalicci na shine mai rayawa mai kashewa duk wanda kaga an haife shi to Allah ne ya busa masa rage duniya duk wanda ga mutu ya mutu a duniya to Allah ne ya kashe shi ba kowa ba shi ke tonawa da mala'iku su zagalan mutum ya bar duniya da maruru sun ce hada abu yi wa wani ai ne ma ina yi ba kisa da rayawa ba abu da sarki. Ta ki kawai sai ya kira dogarawarsa akwai bayan can da suke prison da a kawo mutum biyu sai aka kawo masa bayi mutum sai ce ku kashe wannan sai aka kashe shi kan kafirci a dawo a kan jayayya ta kisa a kan jayayya fa kawai misali yake buga da mutum fa amma ya yi kisa sai kashe ɗaya sai ce da kai ko masar a mayar da shi ya kamar da shi ya ce ana uku yi wa na kashe wannan na raya annabi ibrahim alaihi salam sai gane cewa dolo ne yanzu inda ni da kai ne sai mu tsaya muna jayayya akan wannan a wannan ba kashe shi kai ba a wannan ba raya kashe kai ba fa adraba dhikra safhan an dalika kulli kawai zai bar wannan jayar baki daya sai ya kai shi inda ba yayi wannan ba sai ya kai shi inda ba zai ba shi da katafus kuma shi yasa kai mai da'awa ana son ka yanzu kana da sur'atul fadiha kana da kaifin basira annabi ibrahim alaihi salam sai ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq ati biha min al-maghrib Allah shi ke da rana daga daga gabar zuwa yamma to kai abin da nake so ka sa ranar nan ta fito daga yamma zuwa gaba mana wannan zai yi babu hitar da kawai sai ya yi mamuci daga nan kuma sai bala'i a za mu kashe ka za mu yi kaza kaza kuma usulubin irin wannan mutane haka suke malam kuna tattauna da su a hankali a hankali kamar ana neman gaskiya idan suka ga cewa su sun kare to sai bala'i kuma za su yi amfani da kai. za mu kashe ka. malam kawo mana misalin annabi Musa alaihi salam da Haruna cikin suratul shu'ara na annabi Musa da annabi Musa da Fir'auna Allah subhanahu wataala ya kawo kissoshin su a cikin suratul shu'ara annabi Musa alaihi salam sai ce da shi Fir'auna ne fa farkon ayar kaga ni wannan ya kwanta wani abu da mana Qur'ani suratul shu'ara قال فرعون وما رب نعم قال فرعون وما رب العالمين فرعون سيجي وما رب العالمين wai wane ne ubangijin talibai ubangijin duniya ne sha nabi musa ya ce qala rabbus samawati wal ardi ma muqinin annabi Musa sai ce shine ubangijin sama ubangijin sammai ubangijin ƙasa ubangijin abin da yake tsakanin su idan kun kasance masu yanki idan kun kasance masu gamsu gamsuwa haka yanzu ana bada hujja ne ko fir'auna ya faɗa shi ya faɗa sai fir'auna ya ce qala liman hawlahu ala tastami'un sai ya ce da sojojinsa da mutanensa shi fir'auna nan fa ana tastami'un shi ba za ku saurari wannan mutumin abin da yake cewa ba kuna ma fahimtar abin da yake cewa ba ya san inda ya dosa kwa na قال ربكم ورب آبائكم الأولين هذا فرعون يا wa annabi Musa magana irin ta kufularwa amma bai kufurun ba an gane hankalinsa bai tashi ba sai ya ci gaba da tafiya a kan hujja irin nan annabi Ibrahim alaihi salam قال سيتي قال نعم. نعم قال لئن اتخذت آه، عفوا سيتي ربكم سيتي ubangijinku ne شنو mahalicinku ورب آبائكم الأول شنو awwal shine kuma mahalicin iyaye da نعم سيف العودة يتم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين هذا هجة تاكاي kai Musa idan ka ji wani Allah koma bayan shi to lallai lallai zai zai zai zai maka cikin kurkuku a yanzu an koma amfani da kai ah, suka fa yaro fa ne ko da kitar bismillah قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون kaga an ce za a je masu kurkuku ko bai dina ba da hujja ba bai ce in ka isa kai a a kai ba kai saba. ni ba za ka bai ci wannan ba ya ci gaba da da'awarsa sai ce mai rabbu rabbul mashriq Fala sai ya ce rabbul mashriq shine ubangijin gabar wal maghrib shine ubangijin yamma in kuntum ta'qilun idan kun kasance masu haka saboda haka wannan ita ce sunar Allah subhanahu Ta'ala a dorin kasa kai kuma mai dawa dole da duk inda ka je damuwarka a gane gaskiya ba damuwarka an taɓa mutuncinka ba mana wannan abu shi ke da wahala duk wayannan annabawan an taɓa su, an zaki su an musu komai masu sa jin wa kansu suna nan suna da su annabi ibrahim alaihi salam sai yace rabbukum rabbus samawati wal ardi qala sai yace bar rabbukum kawai mahalicinku rabbus samawati wal ard shine mahalicin sammai guda bakwai wal ard da kasa allazi basarahunna ay allazi ansha'ahunna an ghairi misali sabiq wanda ya kagi halittarsu ba tare da ya kwaikwayi wani ba an gani wato akwai bambanci tsakanin fafara da khalaqa khalaqa ya halitta amma fafara malam ya kagi halittar ne ba tare da ya kwaikwayi halittar daga gurin wani ba kafin Allah ya gina wannan samar wallahi ba taɓa yi ba kafin Allah ya gina wannan ƙasar wallahi ba taɓa gina ƙasa ba kuma har duniya ta nade ba wanda zai sama ba wanda zai kasa saboda shi kadai ne kawai wannan wannan hujja hujja ce ne kai dan wa'annan kafiran babu wani cikin su wanda yake cewa ni nayi sama babu wani cikin su mai cewa gunki na ne yayi sama babu ce bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allati fatarahu ce wa ana ala zalikum min ash-shahid yace ni kuma a bisa wannan hujjar ni ina daga cikin masu shaida cewar Allah subhanahu wataala shi kadai single handed ya halicci sama ya halicci ƙasa kuma ba tare da ya koyi kowa ba to da ya musu wannan mai suka ce su ne yace وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين malam wannan jayayyar ta kaka an gane ko jayayyar tsakanin annabi ibrahim alaihi salam da mutanensa kaka bai iya gamsar da su ba su kuma ba su gamsu shi bai iya gamsar da su ba su ba su gamsu da shi ba kenan za su ci gaba da bautan gumakan ku shi kuma ya ci gaba da rawarsu kuma bai ce ya ade su ba bai ce ya ade su malam da'awa ba ta kai eh, da'awa ba ta kai yanzu ɗan damu ne ka gama iya kokarin ka gamsar ba su gamsu ba sai ka kyale su lakum dinukum waliyati la ikraha fi din amma la bin kyale su ba saboda Allah ya aiko shi domin wannan muhimma nan ana nan ana nan wata rana dama suna da bukukuwa biki ne suke yi shekara-shekara kuma biki ne mai girma sosai biki ne idan za a je ko karamin yaro ne ba a bari a gina kowa da kowa yake ya bar gari a ke inda za a yi biki a tashi a hole a yi shirka a bautata goma kasa na kada shirka kala kala bid'a kala kala a wannan gari kuma ba a cikin garin ba ranar biki ya yi mutane suna ta hada-hada ana shirye-shirye za a kunta da safi annabi ibrahim alaihi salam sai mahaifin shi kira shi ya ce yau ranar biki ibrahim kaji ya ce yana son za ka biyu da za mu je wajen biki sai ce to amma baya son miji daga ƙarshe sai ya zo samu baban ni fa na son zuwa da sai ce a dole sai ka je to baya son ya ja da sa sai ce to baba zan bi ka kenan sai aka kama tafiya mutane suka dinga tafiya jama'a jama'a ana fita annabi ibrahim alaihi salatu wa tare da mahaifinsa sai da aka isa tsakiyar hanya sai ya ki jiki mai an gane ko sai ya ki fi ya faɗi wai wa Allah na ciwon ciwon kai ko gina na masa ciwo baya ma iya tafiya a ɗaga shi ya tafi sai ya sake faɗo kuma ba ciwon komai tare da shi lafiya shi lau a turkaga a nan a nan zahiri kamar ƙarya ne ko idan mu anan sai mu ce yana ciwon ƙarya haka ne ko hmm. to wannan ba ƙarya bane sunansa tauriya ƙarya daban tauriya daban tauriya yanzu za ka shiga cikin ilmul balaga ilmul badiya za a ce maka a tauriyatu ita tauriya lafzun laha ma'anaya qaribun zahir ghairu murad ba'idun khafi huwa al lafazi ɗaya ne wanda ke da ma'ana guda biyu ma'ana ta kurkusa ɗan ba ita ake nufi ba ma'ana ta can nesa ita ake nufi kuma ba ƙarya ba ne ana tauriya annabi ibrahim alaihi salam malaman tafsiri sun ce ya yi tauriya guri uku a rayuwarsa ai a gobe kiyama ma lokacin da mutane ana arafatul kiyama mutane sun gaji da wahala an gaji da tsayuwa rana tana kurkusa mutane na neman ceto ai ana zuwa wajen annabi ibrahim idan aka je gurin sa me yake cewa a ne ba zan iya da Allah ba yau ba iya giya masa kawai saboda na kare da yi guda kuma ba kare ba na farko shi ne wannan kada inni sabri za ta fi su a ne ba ni da lafiya wannan kariya ce kuma kariya ne kyau kariya mai lafiya kan gane ko irin wannan ne idan za ki sabon Allah shirka ko bid'a mana kai ba za ka iya ne mahaifin kai tilasta ka sai mun je ce wallahi baba ciwon kai kake fama da shi kuma ba wani ciwon kai kuma baka yi karya ba wallahi karya ta biyu ita ce za mu zo mu karanta a nan abin da ya aikata kafin su dawo karya ta uku lokacin da yake hijira da shi da matarsa saratu jifo da matarsa sara sun zo wani gari sarkin garin duk mutumin da ya zo da matarsa ya gani sai ya kwaci matar ya yi lalata da ita sai sarki ya kira shi ibrahim wata ce wancan wancan yar uwa ta ce saboda kar sarkin ya yi lalata da ita kuma yar uwar shi ce ko ba yar uwar shi ba yar uwar shi ce a musulunci a lokacin masu biyu kadai na a doron kasa musulmi annabi ibrahim alayhi salam an kama hanyar tafiya ya zo tsakiyar hanya ya yi jiki ya faɗi ya ce ba shi da lafiya mutane suka dinka tafiya suna wucewa mahaifin shi mai wuce ba shi waɗanda suka zo daga ƙarshe ƙarshe suka tayar da shi kawai sai suka ji shi yana cewa tallahi la da asnamakum ba'da an tuwallu na wallahi na rantsa da Allah sai na shirya wa waɗannan gumakan naku kirki babba baya kun juya baya kun tuni wannan maganar ya yi ta su sun ji to shine Allah subhanahu wataala yake cewa watallahi shi annabi Ibrahim alaihi salam sai ya zanti Cewar waɗannan mutane kafin su dawo ga wannan bikin danna akidanna asnanakum la dai dai sai na shiryawa kuma kan kuma kirci babba ba'da an da bil baya kun tuya kun baya kun juya baya kun juya to hakan aka yi kafin su dawo daga bikin don sun yi bikin har zuwa yamma sai suka dawo da dare me ya faru فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا فجعلهم فتاة قطعا صغيرة فقطعهم إربا إربا سيا كنكر ياسو يدد ناسو سكرة الكنانة أي تفصيل يازو في سورة الصافات فراغ إلى آلهتهم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون سيدة في فراغ ai fa zahaba khufyatan wa sur'atan wa sari'an sai ya tafi cikin sauri shi annabi Ibrahim alayhi salam sai samu gumakan su dama sun tara gumaka ne a wani daki babba da ya je sai fara magana da gumakan tukuna ko za su tankata ya kawo abinci ce Allah Allah ta akulu ga abincin da aka ajiye muku ku ci mana ba su ci ba malakum la tanfiqun me za ba ku magana ne فراغ عليهم فراغ عليهم ضربا باليمين kawai sai duka sai mari akwai wani clip din da aka wani karami yaro ya yi ta yawo kwanan baya wallahi clip din yana burge ni kwarai da كو yaro ne ko a كمان قفاشي افريكا ban irin gumakan nan da ake ake ake irin irin shi ba ma fidelis ne kuke cewa irin wannan gonke yaro ya je laɗe a ciki. kawai sai kawo abinci sa a baki faraga ila ali hakim faqala ana takulu baya ci sai bubbuga baki yace malam la tabtiku kawai ci anjima kawai sai kai mai mai mai sai tuna sai tuna mun da annabi ibrahim alaihi anan Allah yace fa ja'alahum tudalla annabi ibrahim alayhi salam sai guduwa gunduwa da allolinsu malam gatari ya samu mai kaifi sosai ya dinga bugunsu da karfi sai da ya tarwatsa su baki baya kuma tarwatsawar ba wai ya raba biyu ko ya raba hudu yadda idan suka zo za su iya haɗa ba a shi yasa Allah ke jizadan ko jizadan rugurugu yayi da su ba sa haɗuwa ko an zo ba za a yi haɗa su illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un sai bar babban gunkin a ciki amma nan idan suka dawo sa tambaye shi me yasa kishi ya ɗebe shi baya son a kadana saboda tsananin kishi kawai sai ya rukusa su sai ya rataye mai wannan katarin a wuya an gane ko daga su ma su ma kuma ka suna da kishi kira babban baya son kananan abota ta musu saboda haka sai ya rugurugu da su malamai suka ce la'allahum ilayhi yarji'un ay la'allahum idza raja'u yarji'una ila kabirihim wa yas'alunahu limadha kassara as-sighar me yasa yayi rugurugu da kadan wasu malamai suka ce a'a la'allahum ilayhi yarji'un watakila idan suka dawo suka koma ga annabi Ibrahim alaihi salam su bar gumakansu su koma bautan Allah annabi Ibrahim alaihi salam kenan bamiru ilayhi in ka gana maka ce yarji'u ila ibrahim in ka gana maka ce yarji'u ila kabir sadaq نعم قالوا نعم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين سنداو daga Mikos farkon abin da za su yi su shiga ɗakin bauta suna shiga kawai sai su daga an gama rusa mu maka baki da sai da kawai sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wa ya aikata wannan dangin aikin da allo da mu mana magana ba ka san da wannan allo da mu wa ya aikata haka da shi allo da mu idan alloli ne da gaskiya isa ta ba wane ne ya zalunci allolin ai sai sa karshe suke cewa inna da kana zalimi kai wannan eh ya iya zalunci wannan ka zalunci Allah irin wannan to idan Allah ne za a za a ci zalunsa akwai wanda ya yi sa mu ga Allah mu nan wanda ya yi sa ya ci zalunsa mu ne in ka ganshi ganin shi ma ba ka yi ba ma wanda ya sai kai gidan shi ma baka yi saka yi ba a gari to wannan shi ke nuna wautar mutanen da duk wani mai bautan gunki malam malam duk matsayinsa a duniya malam malam wawa ne dole sosai na dole sosai abinda kai kafi karfinsa kai za ka iya taimaka masa amma kana neman shi ya taimaka fa faru sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wane ne aikata wannan hanyar aiki da gumakanmu da allolinmu innahu la min zalimi lallai shi wannan ya cika azzali ɗaya daga cikin manyan azzaliban duniya mai dukan allolin mutane a lokacin da suke wannan tambaya ina mutanen nan da suka yi jinkirin tafiya zuwa wajen biki suka tarar da annabi ibrahim alaihi salam a kwance suka ji shi yana cewa sami'na fatan a sun suke yake cewa tallahi da akidanna asnamakum ba'da an tuwallu qibli mutanen sun ji wannan magana man fa'ala hadha bi alihatina inna mudanna zalim قالوا سوى أن تمت أن سكتي نعم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم qalu sai wancan mutane suka ce sami a dafatan lallai mun ji wani matashi wani saurayi yadkuruhum ay ya'ibu da so yana ambaton da munanan sufofi yana zaginsu. yana batar gare su gare su wa da wannan yaron ana kiran kiransa farasi kaga sun tuna mai a shi da a sansa a ce wannan babban gunki shi ya aikata da yin aiki to amma kuma yanzu ya sabo wanda suka tona masa amma babban darasi cikin wannan ayar ita ce Allah subhanahu ta'ala bai ce qalu sami'na ibrahim ba na an gane ko zaka ce fata mun ji wani matashi wani saurayi wanda yake a mutunci malam matasa a cikin kowace al'umma su ne kashin bayanta su ne kwakwalarsu ke taji za su iya ɗiban fili su suke ji da ƙarfin jiki za su iya tinkarar bala'i jama'a mu za? yanzu irin ɗanyen da ake aikatawa yanzu a da dattawa da suke yi eh duk da cewa barna ce a zubar da rayuka a nan a zubar da rayuka a can su wane da suke yi matasa wayanda suka fusata daga cikinsu daga ɓangarensu daga ɓangarenmu duka su matasa a ƙarƙashin wannan aya ibnu kafir الشافعي رحمه الله تعالى cewa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ya ce ما بعث الله نبيا إلا شابا وما أوتي العلم عالم إلا شابا Allah bai taba aikowa da wani annabi ba face a mataki na samartaka. Allah bai taba baiwa wani malami ilimi mai yawa ba face a mataki na samartaka. Wannan matakin daga shekara goma sha har zuwa shekara arba'in malam kai matashi. a wannan lokacin mana, idan baka tsara wa rayuwarka abin da kake so ba mana kai hasara ka tabi manufarka me kake so ka cimma a duniya idan baka yi wannan ba ka ta wanda ba mu ba wallahi ba la sana wannan kai su ba sa ma bari su mutum ya kai wannan yanzu ka ji Japan an ce yara ai shekaru biyu shekara ɗaya da rabi shekara biyu ake tara su a hall guda haka hall din sai a shirya kayan wasanni daban-daban akwai kayan physics a nan akwai kayan chemistry a nan akwai kayan agriculture a nan akwai kayan menene a nan kawai sai a sake su cikin ɗakin duk inda yaro ya nufa tun yana ɗan shekara ɗaya da rabi duk abin da ya je ya tunkara ya fara tattafawa to malam abin da zai zaɓa rayuwarsa idan agriculture ne to yaron nan an da detecting cewa yaron nan yana da sha'awar agriculture a rayuwarsa sai a zama masa sai ta jami'a wanda muna da kara zube a rayuwa babu na manufa a addini babu na manufa su ina muka dosa tun zero irin wannan ma'ala a rayuwa ba mu da manufa sai shayi-shayi shayi-shayi manufa ne duk su shayi-shayen nan ba su da manufa a yaron da ya tashi kullum kwallo kwallon ma kasan akwai kwallo mai manufa ko hmm. to baya yi mai manufa a to yanzu ba da ƴan kwallo suna cin kuɗi na bala'i a duniya ba to shi baya yi ruwan nan sai kwallon banza haka wannan ba shi da manufa to Allah madaukin sarki yace sun yana fata don ya buka mana misali matashi manzara sallallahu alaihi wasallam shi ma aka turo shi kuma da yazo yawancin waɗanda suka bi shi ma da matasa yawancin waɗanda suka tsaya tare da shi har wannan addini ya iso gare mu wallahi matasa yake cewa wani asar tasa bu'ithu bil hanafiyyati sabha Allah ya aiko ne da addinin gaskiya addinin tauhidi yace fa halafa lishaba wa khalafa lishuyukh matasa sai suka ni goyon baya suka aga zaban na isa da sabo amma kuma matasa irin a kenan Abdullahi ibn Abbas Ali ibn Abi Talib Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Amr ibn As Sa'id ibn Abi Waqqas Amir ibn Jarrah ga sunan dai da matasa Abu Hurairah matashi Abdurrahman ibn Auf matashi yace wa khalafani shuyukh amma kuma dattawa sun juya min baya kuma manzo Allah ya gaskiya Abu Jahl bai baya ba dan tijo ne amma ba da tijo azumi ba Abu Lahab bai baya ba Al-Walid ibn Mughira duk dattawa ne ta saboda haka yana da kyau yana da matakar kyau matasa a cikin al'umma musamman yanzu al'ummar garin Jos idan matasan na za su lalace don Allah matasan al'ummar garin Jos su su lalace yanzu mu ba mu san irin kalubalen da ke gaban mu dan mun san irin kalubalen da ke gaban mu wallahi tallahi ba za mu wasa da rayuwar mu karatun da za mu yi shi har zuwa turayya in karatu ne karatu in sana'a ne sana'a kowa mutumin kirki shekara ashirin ka gina gidanka ko da ke alhamdulillah yanzu ma gwara mu fa a lalacewar mu kasan gwara mu kuma shi yasa aka rasa ya za a yi duk lalacewar mu duk lalacewar mu mu ne masu gine gidan mu zinariya sabar uwa ce mu ne a wurin azarfa sabar uwa ce mu ne a wurin filin sunkwa sabar uwa ce mu ne a wurin yanzu ana nan ana tafiya kai har har ma an tsallaka kaban za ta rijut gine-gine su kwanan can suna can suna fama da shan kuma kwarai da to ma ne ya zanta kuna da manufa a rayuwa sai a rasa ko ba za ku yi ba za ku yi matsala ba faɗa ba komai amma kun san rayuwarku to wannan yana da kyau musamman wannan kowa ya zanta yana da aiki kuma kakkare da aiki malam idan kan kare ka samu ka samu kima wala ka yi aiki POP ka iya yi ka shiga aiki gini ka iya yi aiki ne kane kanci ka iya yi aiki ne carpentry ka iya yi aiki ne ya zanto babu mai zaman banza to sai ya zanto mun samu alƙibla ta bangaren rayuwa ke ta bangaren addini kuma ana kiran sallah kai ne gaba gaba kullum kai ne gaba gaba Allah ya samu dace qalu sai suka ce sami ana fata mun ji wani matashi yanzuruhum yana ambato su da gunanan kalamai ya qalu lahu ibrahim ana kiransa ibrahim to menene kisan daga gaba insha Allah ta'ala mu za ku daura muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ba mu iko bi ya nuna mana fata ya ba mu iko cewa. inda muka dace Allah ya bamu nada inda muka yi muskuri daga gare mu na ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ta bana wa sallallahu ala nabi karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira subhanaka allahumma bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu